بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انشا الأرض والله وقسم اقوال عباده دينا وفقرا وانزل الماء وشق اسباب الثرى احمده سبحانه فهو الذي اجرى على الطائعين اجرا واقبل على العاصمه فكره أحمده سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الأرض ولا يغيب عن علمه يزيد النمل في الليل إلى نار سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأرض وسبحانها وسبحت له الأنهار وأسماؤها وسبحت له البحار وإنسانها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 shekaru 1447 daga makka zuwa madina da kuma aka yi daidai da 22 ga watan fabrairu 2026 miliyariya a wannan babban masallaci na ahal sunna da ke anguwar barnawa a zama hukumar gano ta kudu ƙarshen wannan babban makaranta da wannan ƙungiya ta harafatu falahir islam duka dai a wannan anguwa ina amfani da wannan dama in yi ainihin wato addu'a ta musamman ga shugabanninmu da iyayenmu waɗanda suka jagoranci wannan makaranta da wannan masallaci Allah madaukakin sarki ya gafarta musu gaba ɗaya dukansu Allah madaukakin sarki albarkaci zuri'arsu mu kuma da muka saura Allah ya yi wa karshen mu ba kuma yadda malamin ya faɗa ni ba ko bane a wannan masallaci ko a wannan anguwa a kuma irin wannan munasaba domin idan da za a ɗaura miki nauyi a baki umarnin rubuta tarihi na to tarihi nawa ba zai cika ba sai kin rubuta zamana da alaƙa ta da wannan masallacin kuma ni na sha yin kwana da kwanaki a wannan masallaci a wannan anguwa a wannan makaranta da ina ɗan tsito na har na zama saurayi wanda na zama saurayi a banda a haka waɗanda suka sani musamman yayyunmu da malamanmu waɗanda suke da tijai a shekarun baya yana ɗaya daga cikin waɗanda suke wakilta karamar hukumar kaduna ta kudu a musabaka a wannan masallacin nan muke kamfe mafi karanci yi kwana goma a masallacin nan duk shekara tun lokacin mss tana yin musabaka lokacin gwamnati ma bata hasa ba kun ga shekarun da yawa gashi an waye gari kuma muni a alƙalan musabaka ta jiha wani ba zai ɗauka cewa mun yi rayuwa a nan ba a nan gurin a cikin farfajiyar masallacin nan ma mun sha yin musabaka A ita mun danja eh to muna fata Allah madaukin sarki ya saka wa 'yan uwa da alkhairi yi wa rayuwar mu albarka kamar yadda muka ji unwanin karatunmu shine gudunmawa da sunna ta baiwa alkur'ani ko take ba alkur'ani kuma tasirinta a cikin al'umma ko a musulunci wannan unwani ne mai matukar mahimmanci kuma na yi jinjina ta musamman ga waɗanda suka zauna suka yi tunani wajen zaɓen wannan unwani domin gaskiya ya zo a daidai lokacin da muke buƙatarsa duk mutumin da yake kallon social media ya san irin halin da muke ciki na ɗarɗar da damuwa a akan irin yadda muke ganin waɗansu daga cikin barandan wato arna da yahudawa suke fitowa suke ƙoƙarin yatsar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da hujjar dogaro ga alkur'ani shi kadai amma kuma a ƙarƙashin ƙasa suna rubuta addinin musulunci wannan duk wanda ya san sunna ya fahimci addini dole ran sai su dole ran shi ya ɓaci amma dai alhamdulillah kullum ita gaskiya guda ɗaya ne kuma ita gaskiya ɗabi'ar ta duk lokacin da ta zo to tana yin dugudugu da ɓarna ne bal na bil haqqi ala al-batil fa yadmaghu fa idha huwa zahir mukan jefa gaskiya zuwa ga idan ta dira akan ta sai kace-kace da ita malaman sunna sun dade suna karantar da sunna sun kuma shayar da mu ruwan sunna su sun sha 'ya'yansu sun sha to tasirin da sunnan nan take da shi a jiki shi ke sa za ka ga cewa nan guguwa na masu kokarin sai sun kashe sunan manzon Allah baya yin tasiri amma za ka shiga damuwa idan ka kalli gefe guda akwai waɗanda su kuma ba samu damar shan wannan sunan ba ko yanzu ne suke kokarin kwamfada in aka yi rashin sa'a suka ci karo da irin shigohin shigohohin sai ko kuma an ce su kun ga ashe dole hankali ya tashi wanda ya zama dole da malamai na sunna su tashi tsaye haikam don ganin sun yaƙi irin wannan tunani ta hanyar irin waɗannan karance-karance da sanya topic da suke da alaƙa da irin wannan bayyana ma sunnar mai cece ita alaƙarta da ƙur'ani shi alƙur'ani zai yi ka fahimce shi shi kaɗai ba tare da sunna ba ko ku a'a yanzu za ku ga abubuwa da yawa na karance-karancen tafsirai da malamai suke a wannan wata mai albarka kuma shi tafsirin nan za ku ga cewa ba wanda zai zo ya fassara shi da molarka dole zai sai yadda ainihin wato malamai magabata su fassara shi suka fahimci ayoyin haka za ka fassara to babu yadda za a yi kuma ka kai ga yin haka din sai ka shiga cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kuka cikin tekunsa ainihin kaya a ciki ka ɗibo gwalagwalan maganganu nashi ka ɗibo na sahabbai ka ɗibo na tabi'ai ka ɗibo na tabi'ut tabi'ina da sauran magabatan malamanmu na kwarai duk sai ka yi wannan ba ba zai da za ka fassara alƙur'ani haka kawai to shi yasa wallahi wannan ina faɗa muku ne daga zuciyata ba kuma ni ne farau ba malamai magabata da yawa sun faɗa babu wanda yake a cikin aƙidu wanda suke jahilai lamba ɗaya irin waɗanda suke danganta kansu ga ainihin wato cewa su yin ƙur'ani yuna ne ko kuma yan shi'a waɗannan biyan ba wanda ya su jahilci ko su abin tausayi ne amma dai ala kulli halin a matsayinmu na waɗanda yake mu asali dama ahalus sunna ne menene abin da za mu ce dangane da waɗannan ababe da muka ambata to kun ga shi yasa malaman mu suka zakulo wannan topic din da ya gama shine matashiyar da zamu tattauna a kanta insha Allah baraka wa ta'ala ina fata Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci ya ba mu ikon fadin daidai da aiki da daidai ya bude zukatanmu da girjinmu ya ba mu ikon aiki da abin da zamu ji insha Allah tabaraka wa ta'ala farko dai mecece sunna ita wannan sunna din malamai suna cewa ita ce dukkanin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aikata an gane ko ya aikata shi a rayuwarsa amma sun mata ta'arifi ta'arifin nan kuma shine ainihin wato abin da suka ce hiya kullu ma sadara an annabi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min qawlin na magana annabi ne ya ce kaza Ɗauke ne ko kuma annabi ne ya aikata shi a aikace ayyukansa aw taqririn ko kuma a yi wani abu a gaban shi yana gani ya tabbatar da abu an gane ko aw sifatin ko kuma wani siffa nashi shi kansa wanda ya faɗa ko aka gani duk waɗannan su ake cewa sunna zan ba mu misali an ce duk abin da annabi ya faɗa annabi ne zai furta misali sai ya ce tibabul muslimu fusukun wa qitaluhu kufr zagin musulmi fasikanci ne kashe shi ko yaki da shi kuma kafirci ne ka yake shi wannan magana ce ta shi. wannan shi ake cewa hadisi annabi ne yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa Allama. mafi alkhairun ku shine wanda ya koyi alqur'ani ya kuma karantar da alqur'ani wannan maganar ta ce ina fata ana fahimta to daga cikin abin da zama kuma aikinsa ne annabi yana yin dawafi sai ya shafi salam alhajar ya taba hajarul aswad yanzu wannan aiki yayi shi yasa za ku samu sahabbai suna yi kuma malamai sun kawo mana har zuwa ila an yadda sallahu al man alaiha ba za ki je umara ko aiki haji ba za ki ga akwai mutum taba hajarul aswad a ciki sai dai ba ki samu iko ba haka ne ko ba haka ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a gaban sahabbai a saman mumbari don kowa ya gani ya koya wa sahabbai yadda zai yi sallah ko yadda ake sallah sannan sai da bakinsa sai ya ce sallu kama ra'aytu muni usalli a nan gurin annabi ya haɗa abubuwa guda biyu ga aikin ya yi a aikace an gani sannan kuma ga magana da ya furta ya ce kuma koyi sallah ku daga wurina ku ga yadda nake sallah kun ga an samu amal an samu kauli ina fata ana fahimta sa'annan kuma dangane da taqrir wata rana wata daga cikin sahabbai ana ce mata mu'aza ta tambayi na Aisha malamar cikin gida mai gaskiya diyar mai gaskiya al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawati take ce mata ya umma me yasa idan mace tana jinin al'ada ko in ta jinin al'ada sai a ce ta rama azumi amma kuma ba ta rama sallah na Aisha ta ce a haruriyatin anti ya mu'aza ce haruriya ce haruriya su ne yan tawaye yan tatsi ne waɗanda suke fito na fito da gwamnati sai ta ce a abi ba haruriya ba ce ina fatawa ne kawai neman ilimi nake sai na Aisha ta ce kunna mun kasance mu nu'maru bi qada'i isaumi sawmi wa la nu'mar bi qada'i isala. a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace haka muke yi ana umurtan mu ne mu rama ainihin wato azumi idan mun sha amma ba mu rama sallah kuma annabi a gabansa ake ana wahayi kuma haka ya tabbatar da mu a kansa ina fata ana fahimta to kun ga wannan takadiri ne wasu lokuta sahabbai maza sukan yi wasu ababe a gabansa kuma annabi ya tabbata ba tare da ya hana ba an zo an yi kaɗe-kaɗe an yi raye-raye irin na murna sakamakon bukukuwa wanda bai saba ma addini ba babu ainihin wato piano ba jita sai duffi annabi sallallahu alaihi wasallama yana kallo har abubakar ya zo ya so ya yi inkari wannan fa a gidan manzan Allah aka yi sai Allah sallama ya ce kale su ai kowace al'umma tana da idi mu ma wannan shine mu. ashe mu muna da tsari wato abubuwa na nuna murna da za mu yi a matsayinmu na musulmai ba shi ne haramun ba yadda muka yi murna ita ce take haramta shi domin Allah ya ce kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu za ka iya murna kai farin ciki amma a wurin farin cikin bai halatta kuma sakamakon zaki farin ciki ki tsokano Allah ba ko ki saba ma Allah yanzu ku kalla abin da ya faru kwanan nan wanda daga cikin bayan Allah Allah ya masa ni'ima ta dukiya amma bai san yadda zai kashe ta ba sai ga babu wata hanya ko fashe ya saba ma Allah da wannan dukiyar ta wajen bikin cika shekaran ƴaƴansa ya saba ma Allah ya banzatar ya almubazzaranci da dukiya a cikin sabon Allah muna fata Allah ya shirye shi Allah ya sa ya gano hanya ya tuba amma Allah madaukakin sarki ya ainihin wato haramta duk irin wannan mu'amalar gaba ɗayan ƴaƴan nan nasa ma ya ci amana su domin ba burgewa ba ne ɗanka ya ce don yana son kaza na saɓon Allah kuma kai masa su a taƙaice kenan su waɗannan misalai suna nan da yawa na taƙari bayan ganin kuma wani lokaci annabi kan faɗi siffofi na abu ya faɗi siffa ta aljanna ya faɗi siffa ta wuta wannan duk yana daga cikin maganganunsa aka yi samun siffofi na waɗansu ababe nabi ya siffanta mana aljanna nabi ya siffanta mana wuta misalin da zan bada kawai a gurguje ko da ɗaya ne annabi yake cewa bari mu fara da wutar idan mun ji tsoro hankalinmu ya tashi kuma sai mu dawo mai misalin aljanna ba dan sanyaya annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yuja'u yawmal qiyamati bin nari laha sab'una alf zimam za a zo da wuta ranar tashin al'iyama tana da linzami guda dubu saba'in linzami ya ce a kullu zimamin saba'una alfa malakin yajurunaha kowane linzami daya akwai mala'ika dubu saba'in yana rike da shi yana jan wannan wuta tana jansa kun gane girman wuta ba wasa ba ne domin abin da Allah yake nufi da yake cewa a alaiha duk aka asha ita wutan akwai mala'iku goma sha tara malamai suka ce humru a samu shugabannin yan wuta kenan shugabannin mala'ikun wuta wanda suke jagorantar mala'ikun da suke rike da wuta su goma sha tara ne an fahimta amma ba ana nufin adadin su bane so amma kowane wato linzami daya daga cikin linzami dubu saba'in na wuta akwai mala'ika dubu saba'in akan kowane linzami wajen biliyan kuɗi kenan ƙarami suke rike da ita ya kike ganin girman ta ta kai girman masallacin nan ai ta wuce da yadda ke tsammani to haka ta take shi yasa a wani hadisi ma na Aisha Allah ya kara mata ya da ta tambaye manzo Allah ta sallama take ce masa fadin Allah ta'ala wa ma qadara Allah hatta qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was samawati matwiyatun bi Allah zai dunkule sama da kasa a hannun damansa ana dai sai ta ce ina mutane suke yi a wannan rana ya annabi Allah aina kunan nasu yau mai idan ya rasu Allah ba ina mutane za su kasance lokacin da aka nade ba sama ba kasa sammai bakwai da kasa bakwai duka babu su annabi su annabi ya ce mata ala jisri jahannama ya aisha suna kan gadar wutar jahannama ne ya ke aisha duk halittun Allah suna kan wannan gada da ta wuce ta wutar jahannama wannan yana nuna girman wutar jahannama yadda Allah ya haɗa halittunsa gaba ɗaya tun daga farko a ƙarshe a kan wannan gara kuma dole sai kin wuce kuma dole sai kin hau kuma Allah ya ce kullu man wa in minkum illa wariha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa sai ya biya hau kin gani fa ashe ba karama ba ce to wannan wutar da za a zo da ita ranar tashin alƙiyama yanzu mun ji siffar wuta tana da linzami dubu saba'in a tare da ita har ma annabi yace idan ya rage tafiyar wata shekara dubu biyu masafati alfai sana tsakaninta da mutane farfajiyar tashin alkiyama annabi yace ce zafarat zafra za ce wani girgiza ce wani karaji tana ihu tana magana tana neman wanda za ta tana cewa aidan mutakabbiruna ina masu girman kai aidan mutajabbiruna la masu dagawa aina man ashraka ma Allah ghayrahu ina waɗanda suka hada Allah da wani suka yi shirka suka je gun suka yi afi suka yi asiri ta haukatar da wata ta haukatar da wani ta haukatar da dan wata ta haukatar da mijin wata ta sa aka saki wata ta sa aka kashe wata ta sa aka yi ma wani kaza aka kore shi a aiki ta sa jarin wani ko wata ya karye ta sa wata suka koma tsakaninta da mijinta ba a ga maciji bayan da albarka ce da soyayya a tattare da su abubuwa iri-iri ta je ta yi wannan wuta za ta rika neman irin wannan sai wuta ta ce la'an ta iman na min manista bi ni'imata rabbi ala ma'asiyati wallahi zan ɗauki fansa ga duk mutumin da ya yi amfani da ni'imar ubangiji na wajen saba ma ubangiji kamar yadda wancan mutumin ya yi amfani da ni'imar da Allah ya yi masa na dukiya amma mai kwan ya bauta wa Allah ya gode masa akan ni'imar wallahi sai ya amfani da ni'imar ni'imar wajen saba ma Allah kun fahimci magana shi ma Allah ya miki ni'ima kike amfani da ni'imar wajen saba ma Allah kin fada cikin nan gurin Allah ya baki ni'ima na hankali sai kike amfani da hankalinki da wayanki da dabararki wajen saba Allah Allah ya baki gannai baki kalla halal ba Allah ya baki kafafu baki taka ki je wurin gaskiya baki ka je wurin fata kika je gun boka ko gun wani kaza duk waɗannan ni'imomi ne Allah ya baki miji ki rike mijin ba hannu biyu kin yi amfani da shi sai kike amfani da wannan auren da kika yi kuma wajen zaman Allah kika kira mai akaran da dan tsigai aka dinga kada kade ana ta ainihin wato kira ana sabon Allah ko kin auren da yake da auren bai zo ba ai ba za ki kira masu dan kidan ba kinga wannan sabon Allah ne to saboda haka wannan ni'ima ta Allah sai sai zama ita ce silar sabon Allah ta ce kuma wutar wa aka na ya ci arzikin Allah walan yarje an mukhalafatihi bai daina saba ma Allah ba irin wannan matar ita wuta take nema da kanta za ta ce ina suke sannan sai ta rantsuwa bayan ta ainihin wato ita godiya ta ce alhamdulillahi alladhi ja'ala li niqmatan liman asa na gode ma Allah da ya sa na zama narkon azaba ga duk wanda ya saba masa wa zahzaha anni man amana bihi wattaqa ya nisantar da ni ga dukkanin mutumin da yayi imani da Allah kuma yayi tsoron Allah haka wuta za ta kai kin ga yanzu a nan gurin mun ji siffarta mun ji ashe wuta tana magana ko ba ka bane annabi ne ya faɗa mana wannan ba ga qur'ani ya faɗa mana cewa yawma naqulu li jahannama hal talati ranar da zamu ce ma wutar jahannama shin kin koshi kin cika za ka ba da amsa ko shiru za yi Allah ce za ta yi magana ta ce wata ƙulu ita wutar sai ta ce hal min mazid shin akwai ƙari bata ƙoshi ba ashe wutar jihar jahannama mahaɗamiya ce akwai haɗama ba ta ƙoshi kuma Allah ya yi alƙawarin sai ya cika ta tam a mutane wanda su ne makamashinta da kuma duwatsu ta ƙunnarar lati wa ƙudu hannasu wal hijara wa yadda ta kafirin Allah ya tsare mu daga shiga wuta saboda yan uwa wannan shine tarihin sunna kuma Allah ya sanya sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta zama ita ce masdari na biyu abinda ake nufi da masdari na biyu masdari shine makoma a wajen shari'ar musulunci masdari na farko shine ƙur'anin kansa duk lokacin da mu yi wani abu zamu koma cikin ƙur'ani ne mu game Allah ya ce a ciki dangane da wannan abin da zamu yi idan mun gama da qur'ani sai mu koma zuwa ga sunna ita ce masdari na biyu makoma ke yanzu misali a bakin ki akwai azumi me yasa kike azumi me dalilin da yasa za ki ɗauki azumi daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana shin kina da masdari cikin alqur'ani sai ki ce eh akwai masdari menene masdar din naki ma'ana ki da makomarki da yasa kike azumi shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ina fata ana fahimta wannan masdar kenan kina da madogara da ita da kike azumi amma waya ake azumin me yasa kike farawa daga fitowar alfijir har zuwa ainihin wato faduwar rana akwai inda aya ta wannan bayanin a cikin qur'ani jama'a akwai a ina suka samu irin wannan a cikin sunna ta manzana kun ga tare suke amma sai wani jahili ya ce miki qur'ani to zaki rige idan yanzu muke wa dan tsala tsato wannan tambayar muka ce ya kake azumin ka tunda qur'ani ya ce an farkanta maka azumi me azumi idan ya ce mana daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana sai mu ce masa ya ba mana aya zai kawo ina fata ana fahimta ba zai kawo ba an ce a yi azumi sai mu ce menene azumin farko tukun ai shine kama baki kaza a ni ban yadda ba ila dalili a qur'ani in na dinga tsalle daga sama na dinga tsitsil tsitsil tsitsil in ce wannan shine azumi ni ma tun da ai ba qur'ani da ya ce ga siffar azumi ni a fahimta ta wannan tsalle tsallen kuma shine azumi akwai wanda zai inkari to kun ga ashe babu yadda za a yi a fahimci qur'ani sai da sunna ina fata muna fahimta to ubangiji ta'ala sai ya zama to source mu ko madogaran mu masdarin mu na farko shirya ne qur'ani to ita sunnan nan ita ce masdari na biyu wanda bayan qur'ani sai ita da in muka koma sunna ma za mu samu dalilin yin ainihin mene yin azumi domin annabi ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم min ذنبه eh har ma yana wasa sahabbai albishir ya ce atakum ramadan ga watan Ramadana ya zo muku wata ne na alkhairi wata ne na albarka wata ne na kaza wata ne na kaza har ma ga masu kira na Allah suna kira ya bani alkhairi akbir wa ya bani sharri aksir duk waɗannan abubuwan da suke da alaka da azumi a cikin sunna ta ina za mu iya fahimta su in ba mu karanta sunna ba so da aka sunna ita ce mazdare na biyu na shar'antawa da dukkan wani shari'a na musulunci bayan alqur'ani mai girma domin a cikin alqur'anin ne Allah madaukakin sarki ya ce wa ma ata kumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzo ya zo muku da shi to ku rike shi wa ma nahakum anhu fantahu wanda ya hane ku to ku bar shi yanzu mai annabi ya zo mana da shi Ba ne balle mu kama shi mu riƙe? eh ko sa ne ko raƙumi Mai annabi ya zo mana da shi wai su sai su fassara wannan su ce ai ya zo muku da qur'ani ba ku rike qur'ani ku rike qur'ani me ma'anar wannan aya wannan tambayar da muka yi ta daziya za a yi mun rike qur'anin magano ya azumi ne sannan to menene kuma annabi ya hana mu idan ka ce wa ma atakumur rasulu shine qur'ani to ina ina abin da aka ce wa ma na hakum an hudun kuma fanta fantahu menene shi abin da ya bayani ya ce ku yi ku bari ku yi kaza ku je kaza wannan shi ne abin da zo muku da shi to ku rike wannan abu a cikin qur'anin ne ake mana umarni da shi duk sanda Allah zai magana qur'ani yana faɗin qur'anin ne kai tsaye a cikin ba baya faɗin sa mubham kawai ce wa ma atakum abin da Allah ba kawai ya zo muku da shi ba faɗa irin abin da ya zo da shi kuma ana nufin qur'ani yake so Allah baya haka a cikin alqur'ani sai Allah ya faɗa qur'ani duk inda Allah zai magana Qur'ani sai kin ga ya bada Qur'ani amma irin wannan guri yazo haka yana nufin shari'a da sunnar ita ce abinda annabin ya zo mana da shi abinda kuma ya hana mu dole ne mu hannu a wani wuri annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin ingantaccen hadisi ya ce ala ku saurara inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu lallai ni an bani alqur'ani da kanshi ya faɗa ya ce da kwatankwacin ƙwar'anin a tare da shi shi ne sunna bayanin nasa ya za a yi annabi ya karantar da sahabbai ƙwar'ani karatu ko suke yi sardan ko yana musu bayani wannan bayanin da yake yi don su fahimta ai shi ne sunna kai jahili dan kala katu da baka sani ba annabi ba karanta musu yi ba ko da larabci aka saukar yaran su ne akwai abin da dukkan su ba su sani ba kuma suna da larabcin ba su sani ma'anar shi ba sai annabi ya yi bayani wannan na daga cikin hikima ta tashri'i ma da suke koyan aya biyar aya goma su haddace ta su aiki da abin da ta kunsa don saboda irin wannan bayanan da annabi yake musu da an saukar da Alƙur'ani a kai tsaye tun daga farkon sa har karshe a lokaci ɗaya a karance shi da sabo da za su fahimce shi ba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu saboda ka ita sunna ba wai tana raba bane da Alƙur'ani. a ita kanta sunna wahayi ce daga Allah subhanahu wa ta'ala amma ita wahayi ce gairu matlu domin muna da nau'in wahayi guda biyu akwai wahayun matlu akwai wahayun gairu matlu wato wahayi wanda ake karanta shi shine alqur'ani kina karanta shi dare da rana akwai wahayi wanda shi ba karanta shi ake ba shine wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gaba na biyu to ɓangarorin da ita kuma sunnar take bai da ta yi bayanin alkur'ani ta ba ta zo ta ba shi gudunmawa so da yawa sunna ta kan zo ce bayanin mujmal a bangaren mujmal abinda ake cewa mujmal shine ayoyin da suka zo a dunkule wanda suka yi wata magana a dunkule wanda ba ki iya gano ma'anarta ba ki san fassararsa ba ƙur'anin nan haka ya zo kuma haka Allah ya yi wahayinsa to sunna ita take bayanin wannan mujmal ɗin ta fayyace miki ga abin da ake nufi an gane wannan ko da yawa daga cikin hukunce-hukunce na alkur'ani sun zo a dunkule ne sai sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo ta rarrabe shi ta bayani filla filla sala misali sallah sallah da ake yi alkur'ani ya yi umarni da a yi sallah wa aqimus salata ko ba ka yi ce ba to amma bai yi bayanin adadin rako'o'in da ake yi bai da an sallah, ko akwai a samu wata a ran miya ka samun ayar da aka ce ga sallah a kaza a kaza sallah kaza a kaza cikin qur'ani akwai babu ko kun ga qur'ani da kansa bai yi bayani ba sannan hatta yanayin ma yadda ake sallah ba ma adadin rako'in ba ka an yi bai yi bayani ba ya dace ne wa aqimus salata to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo a matsayinsa na wanda aka karantar da shi wannan aya aka yi masa wahayinta ya zo ya hau kan mumbari kamar yadda na faɗa muku a tsaye kowa na kallonsa ana sallah ya yi sallama da ya zo zai zauna ne ya ruku zai sujjara ya sako ƙasa ya yi ya kammala ya ce ya yi wannan ne don mutane su gani sai kuma ya ce sallu kamar aitumuni ku salli ku yi sallah irin yadda kuka ga na yi wannan sallah yanzu aya ce annabi ya janyo ba magana yayi ba wannan magana ta ita ce sunna ita ce hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama misali na farko kenan hatta ita kanta in kika ƙara fadadawa ki ce zakka Allah ya ce da ya ce wa aqimus salata sai ce wa atu zakata wa za a ba zakat me ce ce zakat ya ake fidda ta da a sunna aka samu wannan bayanin da adadin nisabin da sai ya kai ne kin mallaka sannan za ki fidda zakka sannan kuma da adadin waɗanda za a ba sai Allahumma waɗanda za su iya shiga cikin iwar waɗansu daga cikin waɗanda aka ambata da wala ce ko a ba da zakka ne wai wa zan ba zakka wannan fa za ta biyo baya ne in ma na san menene zakka domin dai qur'ani bai ce zakka ita ce kaza ita ce kaza ba a sunna ne muka diga yadda zakka take ita ce malum makhsusin ko aka bane yu'khadhu min unasin makhsusin ko aka bane wa tudfa ila unasin makhsusin shi wani irin dukiya ce ke bantarta a karba a wasu kebantattun mutane a mai shi zuwa ga wasu kebantattun mutane su waye mutanen da ake a san zakka wace iri ce dukiyar kebantacciya waɗannan idan sun samu sai a ce to kuma su waye waɗannan kebantattun da za a ba domin shi ƙur'ani ya faɗe su ya ce innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil mutum takwas ake ba zakka an ba mutum takwas din nan ba sai dai wanda zai shiga cikin inuwar su dan misali sai mu ga mun fitar da zakka mun ba maraya akwai sunan maraya a cikin takwas din nan babu maraya ina ya shiga ciki ya fada ko dai ya fada ya fito a matsayin fakiri ne ko miskini kuma ya fada wa fi sabilillah ina fata kuna fahimta Ku duka waɗannan bayani na mujmal sunna ce take zuwa ta yi daga cikin gudunmawar da sunna take ba alqur'ani tana yin taksisi na'am idan wani aya ta zo gaban ma takan keɓance ga irin yadda ake waɗanda aka keɓance a kai wani hukunci zai zo gamamman hukunci a cikin alkur'ani sai suna ta keɓance shi kamar misalin sata sata Allah madauki sarki cikin alkur'ani sai ce ko, wasariqu ƙasa!" da ɓarawo namiji da ɓarauniya mace me aka ce ai musu faqatu aydiyahuma ku datse hannayensu eh yanzu muna kama ɓarawo. ya tashi magi kwayar ɗaya a shago sunan sawa farawo kaya mai ta ce tsawo a idiyan ma sai mu daɗa hannun shi daɗa hannun ba da gatari za mu yi ko da adda ko da bindiga za mu harba hannun ko ma ya za mu yi a jiya a daɗe a kaftu tumbike hannunsa wani hannun za mu tumbike na dama ko na hagu a adda ko da gariyo ko da barangani ko da tsitaka ko da itace ko da gora ko da ainihin lauje ko da ainihin wato fafa ne eh duk kusa waɗannan ba <laughs> da me za a yi ya kuma ake yi to amma suna ce ta zo ta yi bayani bayanin da suna ta yi sai ta bayyana mana adadin nisabi wanda sai ya kai sannan za a yanke masa hannu bayan ta yi batun nisabi sai ta ƙayyade hukuncin da sharɗa sharɗan nan sai sun cika sannan ake iya yanke hannun ɓarawo idan sharɗa ba su cika ba to duk abin da ɓarawo ya sata tare da fa irin adadin yadda za a yanke din babu yadda za a yanke wannan hannu na wannan barawo misali yanzu nisabi da ainihin wato sunna sai bayani wanda ba ayar qur'ani ba ce a ce sai abin nan ya kai haka sannan za a yanke yanzu me muka ce barawon mu ya sata magi magin ma wani iri muka ce ƙwaya ɗaya ba fata ba ba da kan magi ba yau ko da kan magi kika kaddara ya sata ki gwama shi da wannan sharafi na shari'a da tace sai ya kai nisabi nisabin da zai kai a yanke wa barawo hannunsa an fahimta to sai ya saci abin da sa ya kai naira dubu ɗari biyu da talatin ina fata ana fahimta wannan shi ne nisabi haka ne yanzu magi ya kai haƙurin haka jakan magin ta kai kwalin magin katar ɗin ya kai mukaddara sai a ce malam waya ya kasa waya ta kai 230 eh akwai wacce ta kai akwai wanda ba ta kai ba to mukaddara wayar ta kai 230 ta ma wuce yanzu sharaɗin farko shi ne ya zama nisa yanzu tabbas wayan nan da ya sa ta ta kai kudin nisabi a ce waya 1500 ce irin wayoyin nan na zamani iphone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ba 18 18 ma ta oh duk sun sani ba ba <laughs> mu dauka ta kai ko ta wuce yanzu an saci abin da ya zama nisabi sai suka ce daga cikin sharadin kuma sai ya zamanto an saci wannan wayan ne a hirbi a ma'ajiyan wayar ce ce kuna tsaye da kawarki kuna gaisawa amma wayar tana tare da shi da gaisawa ce gaisawa hira ce hira kun tsaya a jikin motar ki ko a jikin motar ta ko a jikin kofar gidanku ko menene sai kika ajiye wayar akan jikin mota saman mota kuna ta magana ko akan bonnet ko akan boot ko a saman mota kuna ta magana shi ko barawa yana zuwa ko sai ya wakce ya dauka ba tare da kin gaishe ba yanzu wannan gurin da ya dauki waya akai wurin ajiye waya ne saman motar nan ba hirji bane to sharadin da za a yanke hannun ko da ya kai nisabi ba za a taɓa yanke mai hannu ba dan ba hirji ya dauki wayan ba amma ya zo ne a ina ake ajiye waya ko dai a hannunki idan an sai hantar sunanta ko sai zo ya kwace ta a hannun hirbi ne ko kuma tana cikin aljihunki akwai malaman da ba sa daukan aljihu ma hirbi dan sunanta wato alhatiful mahmul shi daukar sa ake da hannu ba wai a aljihu ake sakawa sa waya da muke a aljihun mu a ina ne na daga cikin abin da ya dabbaba mana matsaloli da yawa masana suna cewa radiation na waya yana sanya wa maza kansa yana kashe kwayoyin halittar namiji so da yawa wayoyin ba aljihu suke wani ma za ku ga a nan yake saka kirjinsa kuma na daidai nan duk ɗinkin rigar namiji aljihunsa a hagu yake kuma ya ɗauki waya sai ya saka ta aljihun hagu daidai zuciyarsa daga nan sai gokawa kawai zuciyar tana kaza kafin ki ce menene ya kamata ya shekara 60 70 80 sai gokawa shekara kaza kawai yana ya fara rakwarkwacewa ko a cinyarsa gefen aljihunsa din wallahi duk yana da wannan tasirin ba na son shiga wani karatun da ba shi ne to almihim kamar yadda muka ce sai ya saci waya a saman mota ba hilli ba ne idan aka kama shi aka kai shi wurin alkali sai alkali ga barawa mun kawo me ya sata waya ya sata wata irin waya a iphone 17 kudin ta nawa miliyan uku da wani abu eh ya kai mil ya kai kai lissafi a yana ya saci waya a saman mota ne ajiye ana gaisa a ah, wannan ai ba cikin hilli ba ne yanzu ta'aziri kawai za a yi masa shari'a ce ke wannan bayanin ta'azirin me ta'azirin a ce a masa budala biyar misali sannan kuma a ce zai biya tara na naira dubu goma a na je gidan yari ya yi sati ɗaya gidan ɗan kanda kenan ko ya wance wance ko ya shara sannan sai an yi belin shi kuma wanda zai belin nashi ya zama wanda yake da gida a barnawa don <laughs> ba. a wanda zai datse masa hannu mutum ne ya saci sa a yana ya saci sa sa ya kai ɗari biyu da talatin ya wuce a yana ya saca? tana yawo ne tana ciwo kawai ganta a titi ya tara ta gida ba hirge ya sakan ba ba za a yanke masa hannu ba a ya saci san ne a inda suke kwana a cikin shingensu an adana su da abincin su wanda a hirge ne za a yanke masa na sharɗan suna cika a ƙur'ani da akwai wannan A ina muka samu nan bayanai duka a cikin sunna ne muka samu waɗannan bayanai da Allah baraka wa ta'ala ya zo da hukuncin addunkule ne tafsirin sa'am da zoke ya faɗe shi a game cewa duk barawo a datse masa hannu sunna ta zo ta bayanin ga irin gwargwadon nisabin da sai ya kai sannan ake datse hannu duk satar da aka yi ku kalla ko da nisabin ya kai amma ba a hirzi ba ba za a yanke ba ko da a hirzi aka yi satar amma nisabin kuma bai kai ba ba za a yanke hannun ba sharɗar zai ba ina fata muna fahimta sannan wani hannun za a yanke dama ko hagu Ya yatsa ake yanki a koko duka hannu ina ne hannu nan gurin koko har zuwa nan koko har zuwa nan duk waɗannan abubuwa ne da tafsir akwai su a sunna suna daga cikin gudunmawa na uku da sunna take bayarwa ga alqur'ani shine taqyidul mutlaq abin qur'ani yazo ya faɗe shi kai tsaye a sake to sunna sai ta zo ta iyakance waɗanda ake nufi din da abin yake yadda za a yi shi bisa tsari a gane ina fata ana fahimta wani lokaci hukunci zai zo kai tsaye a sake ita kuma sunna sai ta zo ta kayyade shi misalin kafara an gane ko kafarori da ake wasu daga cikin ayi alqur'ani da suka ce idan ka kuskura ka sadu da matarka a cikin rana haka na watan azumi za ka yi kafara kaffaran nan da za ka yi shine sai qur'ani ya ce sai ka yanta wuya wuyan bawa namiji ko mace raqabatun din nan sunan wuyan ne da yake ita wuya ta mace ce wuya ba namiji bane shi aka sunan ta raqabatun an wace su ɗauka sai baiwa ta mace dan sun an ce raqabatun su ɗauka sai an ce baiwa ta mace a wuyan sunan wuyan ne ko namiji ko mace duk wanda aka samu to yanzu dan Allah sai Qur'ani yace ayan ta wuya ayan ta bawa kowane bawa aka samu aka yanta yayi ha sai sunna ce ta bayanin cewa lallai dole sai ƙur'ani sai an samu bawa wanda yake mumini kamar yadda aya ma ta faɗa da kanta ta ce wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa qata'ahu wa man qatala mu'minan qata'an fa tahriru raqabatin mu'mina Allah ce mumini za a yanka bawa namiji ya zama mumini baiwa mace ta zamanto mumina sannan sai a tabbatar da haka a ina muka ga haka a cikin sunna wata za ka yi a yi wannan ayar qur'ani ka da ne wala ai kuwa akwai wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sunansa mu'awiyya ta bin as-Sulami Mu'awiyya ibn Hakam sulami yana da kuyanga wannan kuyangar tashi ya tafi ya batta ta kula da dabbobin sa wurin kiwo makiyayi ne a cikin daji sai take zaune take kulawa da dabbobin amma sai bacci ya ɗauke ta da bacci ya ɗauke ta sai kura ta zo ta wafce dabba ɗaya ta kama ta cinye ta tafiyarta ta bar abin da za ta bari ga kai nan ga jikin nan ga jini komai ta kashe wannan sahabi muawiya yana zuwa sai ya ga wannan abin da ya faru ya hau wannan baiwar tasa da duka da fara amma duk da haka akwai alkhairi a zuciyarsa sai ya ga cewa wannan hukuncin da ya mata ya zama ɗanyen hukunci kamar ba ta cancanci wannan hukuncin ba ya tsananta wannan hukuncin ya tsananta me zai yi to ya kankare wannan damuwar da shi yanzu fa shi hukuncin kuma shi aka cinye wa damba amma kuma abin ya dame shi me zai yi ya kankare wannan damuwar sai ya ga babu wani abin da zai yi ma da ya wuce kawai ya yanta ka daga bautan nan ta zama ya kawo amma idan zai yanta ta akwai bukatun waɗansu sharuɗa da dokoki kafin ya zama cewa ta yanta domin ƙwaƙani ya ce a yanta bawa to yanzu ya zai yi sai ya ɗauko tekin kifo suka ce mu ya ce mu je gurman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta annabi baiwa ta ce ina so in yanta ta shi sana kawo ta a mata interview a mata jarabawa ta cancanta a yanta ta ko bata cancanta ba Intabiwa wasu a cikin kuma aikata ne wasu sukan zo a interview ma'aikata idan za a interview ba a waɗanda za a yi wa interview tambayar keke da keke ta ƙure ana yin tambaya sama sama ne ta ko wanda ya san abu amma da an tambaye shi zai ruɗe wani lokaci a jarabawa ma sai mutum ya ruɗe ana so ne a ɗan yi tambayar da kawai shin ya ɗan san abin da ake so ya sani kawai shin wannan abun saboda akwai a aikace ne za a gani ya sani ko bai sani ba amma a yi bayani a baki wani ba zai iya ba yanzu wannan karatun da muke yi tabbas ko wani ba zai iya zuwa gaban mutane ya karatu ba akwai su muna nan da su kuma za ku sai ku ce musu ba malamai ba ne? malamai ne masu ilimi har da nasiyarwa wallahi mu sai dai mu zauna a gaban su mu tankwashe kafa muna ladabi da biyayya amma ba za su taba iya fitowa gaban mutane gaban jamhur su karantar ba ba za su iya ba saboda haka sai a sassauta haka ake yi za ki zuwa da kyau ki zo da tambayoyi goma sha kaza ashirin cikin kora mutum kin nuna masa ke ɗin ƙwararra ce a chemistry za ki masa interview a chemistry Tun da tambayar shi tambayoyi a physics tambayoyi a mathematics duk wani abu da za ki ƙware ki nuna masa cikin kin ƙware sai kin yi shi a'a shi tambaya ɗaya ne kawai ɗan biyu kawai ya sani shi ke na da ya ko da a wani irin fanni ne haka ma malaman islamiyya a zo za a ɗauki malama a ce ku mata interview ku dinga mata calculation ake cewa ko menene kuna ta mata abin a tambaya kawai ɗaya biyu ta sani shi kenan fa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce ma wannan yarinya ku yanga ya ce mata ailallah tambaya ɗaya annabi ya mata na farko sai ta ce fi sama Allah yana sama tana faɗin haka sai annabi ya murmushi da ya murmushi sai ya ƙara masa wani tambayan na biyu ya ce mata wa man ana ni wane ne sai ta ce an ka rasulullah kai manzan Allah ne annabi yana jin haka sai ya dariya ya ce i'tiqaha yanzu sai kuma kan muawiya ya ce yanta ta i'tiqaha fa innaha mu'mina yanta ta da wani ta mu'mina ce sace yanzu ba sai an mata tambaya na uku na hudu na biyar na shida ya aka ba annabi bai ce mata mata na nawa zuwa ga aka aiko ni wa yake min wahayi kaza kaza ni wani annabi ne ya sunan kabila ta kawai a ina Allah yake a sama ni waye kai manzon Allah ne shikenan ya shiga, an gama interview ko masu sauƙaƙawa ba masu tsanantawa ba duk wanda ya tsananta wa al'umma shi ma sai ya tsananta wa kansa Allah zai tsananta masa haka abin yake yi ba kuma yana cewa a salwantar da haƙƙi bane amma dai mu koya daga wurin manzon Allah kuma Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi sun hasana an fahimta muna shiga aji makarantar da ɗalibai ni abin da na yi da shi shine duk lokacin da ka tsananta wa ɗalibai a jarabawa to kai kake wahalar da kanka an fahimta shi yasa a inda nake karantarwa ittifaqan babu wani malamin da tambayoyin su suke da sauki irin nawa ni dai ba zan bada amsa ba amma zan kawo ɗalibi kusa da amsa na ajiye shi in dai yayi karatu sai zai yi amsa kuma kuma dai ya samu sauki ko ba aka bari to haka abin ya kamata karki ce komai sai ki akwai wanda shi yana so ya kure yau saboda haka sai qur'ani ya zo yayi bayani irin wannan kun ga an samu taqlidul mutlaq daga yan tabawa sai sunna ta faɗa mana irin bawan da za a yanta ina fata ana fahimta a daga cikin gaba na hudu yadda sunna take ba qur'ani kariya shine tawdihul mushkil bayanin abin da yake da dan mushkila ba wai qur'anin ne mai mushkila ba fa Ba su mutane su zama sun kasa fahimtar abin to sai sunna ta bayyana shi a fili wani lokaci zai zo da bayani a cikin aya wacce za ta kunshi ma'ana sama da daya ga mushkil kenan in ta dauki ma'ana sama da daya wani zai dauka wacce ma'ana a gidi wani ya dauka wacce ma'ana a gidi wani ya dauka wacce ma'ana a gidi ba haka ba in ga zaman to an kasa gane wata ma'ana ne to sunna ce take zuwa ta yi bayanin ma'anar da ake nufi na daga ciki ma'ana na zalunci zalunci karmar zulmu da Allah ya saukar da aya cikin alkur'ani a suratul an'am alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin Allah ce ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani kuma ba su lulluɓa imaninsu da zalunci ba waɗannan su suke da aminci kuma su ne shirye ba su lulluɓa imaninsu da zalunci ba ne da zalunci sabai da suka mai zalunci wanda ya saka zalunci ne ko ba zalunci ba ne wanda ya kisan kai zalunci ne ko ba zalunci ba ne wanda ya jinafa zalunci ne wanda ya yi karya zalunci ne wanda ya yi fashi zalunci ne duk haka sabai suka fahimta wannan ya sa hankalin sahabbai ya tashi suka ɗugunzuma gaban manzon Allah suka ce ya rasulullah fa ayyuna lam yazlim nafsahu wa ne a cikin mutu wanda bai zalunci kansa ba mu ko mun shiga uku kenan yanzu mu ba mummunai bane ba mu shi shiryayyu ba kenan domin da dai kafin zuwa musulunci akwai yan fashi a sahabbai akwai masu shan giya akwai masu zina ce akwai masu chata akwai masu ludo akwai masu karta eh, akwai wanda suke kashe ƴaƴansu mata ma da rai sai suna aikata waɗannan laifuffuka to sai suka zo suna tsammanin wannan shine zaluncin da ake nufi sai ya ce ku kwantar da hankalinku a sunna ake bayanin ba ayat qur'ani ba ba wannan zaluncin ake nufi ba ba ku ji maganar bawan Allah na kwarai ba Luqmanul Hakim yana ma ɗansa wa'azi a cikin Qur'ani Allah ya ce ya wa iz qala Luqmanu li wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka ne la zulmun azim annabi ne yace ai zaluncin da ake nufi shirka ake nufi ba wai ana nufin wancan zaluncin na laifin da kika aikata a baya ba ma'ana kenan fassarar aya alladina amanu waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi shirkin ba su lulluɓa imanin da shirka ba duk wanda ta yi imani da Allah amma ba ta zuwa gun boka ba ta asiri ba ta kulumboti wannan su ne amintattu kuma su ne shiryayyu wallahi duk imanin ki inda kina zuwa wurin boka ko kin taba zuwa wurin boka baki tuba ba ki batatta ce wallahi da kin shiga wutar jahannama wallahi da kin shiga kuma ki manta shirka kike yi domin shi wanda ya shirka wannan khalidi da fiha ne ba wanda zai shiga bare yayi laifi a dan yi remedial ya fito eh armidiyar da ake yi mutu wannan khalidi na biya domin Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha saboda ka in kin yi tuba inda dama ki warware abin da kike ki warware ya ki warware asiri in kin binne ki tone Allah zai yafe miki lokaci bai kure ba ma matukar kika ki kuma kina tafiya akan abin da kika yi din kika mutu kika da Allah a wannan mutuwa kuma za ki yin ta yanzu yanzu nan kila ma a fitar da ke a cikin masallacin nan bare kila ba za a sha ruwa da ke ba kila ba za a yi kaza ba kila ba za a yi kaza ba a social media na ga wani matashi an sha ruwa da shi ya kai azumin ruwan ya sha kafin a yi sallan magarbar da shi ya rasu shi wannan azumin fa wannan da muke biyar dinnan kun gani a ran da muka ɗauki azumi da ya mutum biyu suka rasu su kuma to kun gaba masu suke nan ba ko ina yana iya faruwa kullum ana mutuwa wala Allah kina cikin na wannan azumin wala Allah kina cikin na baɗu wala Allah kaza wala Allah kaza Allah kada ya sani yanzu mu Allah ya mana ni'ima ne mun ga watan amma ba mu da tabbacin za mu ga ƙarshen sa eh a yau din ma mun ga wayuwar gari yau ne ba mu da tabbacin za a yi mace da mu ko ba za a yi ba to duk mutumin da ya laifi ya saba ma Allah yana da dama ya tuba ya gyara ya yi nadamar abin da ya aikata in ya cuci wani ya nemi haƙƙinsa ya nemi ya yafe masa ya nemi ya warware haƙƙin nan a kansa ya yafe masa duk ana da wannan dama shine ma'anar ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah illa Allah yaghfiru dhunuba jami'a ba dai zunubi Allah yana gafarta na daga cikin gaba na biyar sunna take ba alqur'ani goyon baya Shi shine insha'u kamin jarida. samar da sababbin hukunci wanda ba su cikin alƙur'anin amma kuma ƙur'ani shine madogara an gane wannan ku? wato sunna za ta iya zuwa da wani hukuncin da ba a ambace shi nassi a cikin ƙur'ani ba ina fata ana fahimta kamar haramcin cin dukkan wata dabba wacce take da farata da kuma haƙora na farauta ya suna haƙoran nan da zaki yi girji a wasu fiƙa ko haramun ne a musulunci akwai aya a ƙur'ani. babu amma sunna ta zo ta yi bayani akwai wacce yanzu idan sallah ta zo take kama bakin gidanta ta yanka ta ce mazurin nan ya isa layya ko ya isa ba nama bane shi nama ne ko ba nama bane akwai wanda take yankawa saboda yana da wannan siffofin yana da makalif yana kuma da ainihin wannan fika yana da na aliyab ake cin akwai cike kamo zaki ta ce wa mijinta ai mun isa mun cika mun ta, kai alhaji wani ne kai ko wani rabu wani da Allah na kai mana zai da zaki akwai kura fa damusa fa to kun ga sunna ce ta zo da bayanin haramcin waɗannan abubuwa ana fahimta sannan sunna ce ta zo da haramcin haɗa mata biyu ɗan uwan juna ka aure ya ka aure illata haramun ne a musulunci wa an tajma'u bainal ukhrayn illa ma qad salafa ko aka bane Banda suke a jahiliya wannan ya wuce amma a yanzu haramun ne to qur'ani ya faɗa a dukkan sunna ta zo sai bayanin da yadda abin yake wannan yana nuna cewa sunna ita masdari ce ta shari'a mai zaman kanta amma ana fitar da ruhin ta ne daga Alƙur'ani, da manufofi na Alƙur'ani. to wannan shine gaba na farko na muhadarar mu gaba na biyu shine tasirin sunna a musulunci tasirin wannan sunna tana da tasiri na farko tasirin da sunna take da shi a musulunce shine hizbu fahimil qur'an tana tsare fahimtar alqur'anin kanshi domin da sunnan ne ake fahimtar alqur'ani idan babu sunna ba za a fahimci alkur'ani ba an gane ko inda ba dan sunna ba da mutane sun yi sabani wajen tafsirin da yawa daga cikin kunce kunce alkur'ani yanzu qur'ani ya ce ma mace wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru macen da mijinta ya sake ta za ta ainihin zauna ne na tarabbus zaman jira zaman tsarki halafatu quru salasatu mene ƙuru. qar'i uku ne qar'i uku jini uku wannan fahimtar farko kenan ko me ko wata uku ko me ko kwanaki uku ko minti uku ko awa uku tsarki uku ne da kuma jini uku wasu suka ce jini ake nufi da ƙar wasu suka ce tsarki ake nufi da ƙar ina fata kuna fahimta kuma mu a mazhaban malikiya da tsarki muke amfani amma mafiya malam ka san da jini suke dogara a malikiya tsarki ne idan aka saki mace tsarkin da za ta yi cycle ta sau uku ake shi ne samu ta inda ba jinin ba mana za ta yi cycle uku sanda jini na hudu ya zo to lokacin ta fita jinin na zo a ta fita amma tana cikin cycle ɗinta na uku kin fahimta kuma jini uku ya zo kenan a cycle din kafin ya kare wani jini na hudu ya zo sai mijin ya mai da ita hakum amma yana kuskurewa kawai jinin yana digowa a ranar shi kenan daga kai da ita hatta ta ki gairar gairahu <laughs> Allah ya kyauta to kun ga sunna ce sai bayani irin wannan ya za a yi a fahimta idan babu sunna sai a shiga sabani ana fahimta daga cikin wuri na biyu shine ta hakiki ta cikin al'amali tabbatar da aikata alƙur'anin a aikace sunna ce suke yin wannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ƙur'ani ne kansa yake tafiya a yana masa ga wannan a sunna an tambayi mana na aisha aka ce mata yaya halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake ta ce kana khuluquhul qur'an ba ɗaya ɗabi'u manzan Allah shi ne alqur'ani idan kina so ki san annabi sallallahu alaihi wa sallama to karanta alqur'ani idan kana so ka san alqur'ani kalli manzon Allah tafiyarsa maganarsa mu'amalolinsa komi alqur'ani ka ce ke ma ki zama haka in ki tafiya ki tafi a natse in ki magana ki magana cikin natsuwa da kwanciyar hankali ba magana ta mace murya da jan hankali ba alfiya ne yake cewa waqfu zurfi mashika waqdu min sautik ki yi tafiya a natse ki zo kina tafiya hubur hubur hubur hubur ki tafiya a gefen hanya ke mace ce a cikin natsuwa in za ki magana ki magana a hankali kar ki magana wanda ba ta natsuwa ba har Allah ya siffanta masu magana mara daɗi mara sautin jaki ya ce inna ankar al-aswati da sautul hamid kuma aka ja kunnen ki Allah ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhdana bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun ya ku matan annabi idan za ku yi magana matuƙar kun ji tsoron Allah to kar ku rika magana ta jan hankali kar ku rika sassauta zance kuna magana da namiji mai cuta ta sha'awa zai ji daɗin magana da ke zai ji daɗin hira da ke an zo neman mijinki salamu alaikum alhaji yana nan zaki ce wallahi ba shi ko mai cutar sha'awa in ya ji muryarki zai ji daɗi to yaushe zai dawo wallahi ban sani ba zai ta janki da magana yana ja yana jin daɗin hira da ke ne amma ki faɗi magana mai kyau ba ihu za ki masa ba baya nan ba sani ba ka kira shi a waya to jini zai tattara shi shekari amma kina magana na jan hankali da rangwada sai mai cuta a zuciyar shi ya sha'awa ya kare shi a ƙila zai samu abin da yake so akwai wanda ya zo neman abokinsa baya nan ya zauna jiran abokin wallahi sai da ya jina da matar abokin wallahi shi yasa kar ku yadda addinin musulunci shi yasa ya hana mace ta shigar da wani namiji gidan mijinta ba tare da izinin sa ba kar ki banta da wani namiji an fahimta to saboda sunna tana yin wannan bayani sannan sunna ita ce ta mayar da ainihin nassoshin alƙur'ani a rubuce zuwa waƙi na aiki a aikace Kun gane ko gaba na uku da suke yi shine tauhidul umma sunna tana haɗa al'umma su zama wuri guda ta zama sun tsintsiya madorin kidaya Kun gane wannan ko sunna ce ta tsare ta taskace fahimtar nassoshi ta hana dukkan wani kaucewa da zamiya a tafsirin alqur'ani mai girma amma kin taba jin tafsirin yan kala kaso da Allah kin taba ji ina tambayar ko taba ji tafsirin yan kala kaso yan qur'aniyun a suna tafsiri mana za ki ji soki burutsu sosai wallahi za ki ji abin ki take ce to wai masu sauraron su ina hankalin da yake da biya. to amma kamfani ne kawai na neman kuɗi kudi al'akal amwalin nasu ne bilbaku shugaban nasu katagin nasu yace shi kuɗin sa yake nema kawai wallahi akwai abokina da shi yake faɗa masa shi shugaban nasu gaba daya ya ce wallahi na ce ka zo ka samu kuɗi nan kaɗi kai za ka zaura talauci ya kashe ka wai ya zo ya bi shi su yi wannan tafiya ya ke kuɗi ake nema a bar ƙur'ani da son zuciya a fassara shi su in suna sallah ba kowa karatun sa yake yi liman na karanta surar shi daban a bayyane mamu na karanta fashiya shi da surar shi a bayyane Allah kyauta gaba na hudu shine hibdu shari'a wato sunna tasirinta a cikin al'umma tana tsare shari'a Allah sarki ya sa mana malaman hadisi masana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka hadu suka tato suna tatatta ta manzon Allah ingantattun maganganunsa suka sanya waɗansu sharɗa wanda sai ya cika sannan a karɓi hadisin mutum in mutum makaryaci ne ba za a karba hadisin sa ba yana da rauni in mutum yana da mantuwa ba za a karba ba dan kar ya zama abin da ya faɗa kila mantawa ya ba haka annabi ya faɗa ba da dai sharɗan da aka sa kafin hadisi ya zama sahihi ko ya zama to hasan li ghairihi ko li zatihi ko ya zama to muttafaqun alai ko ya zama kaza ko ya zama kaza duk waɗannan Allah ne ya samar mana da su yadda alƙawarin da alƙur'ani haka ya tsare mana sunna ina fata ana fahimta sai gaba na hudu shine alaka tsakanin qur'ani da sunna ba dai lokaci bane ya mala sha biyu aka ce ba to ai shi sa nake ta dan sauri eh alaka tsakanin qur'ani da sunna Alaka da ke tsakanin qur'ani da sunna ta haɗu gaba ɗaya babu cin karo ma'ana qur'ani da sunna haka suke babu cin karo yawa sai dai in baka fahimci qur'anin ba ko baka fahimci sunna ba amma babu cin karo na farko dai kawai shine ku sani qur'ani shine akali ina fata ana fahimta yanzu da za mu zo mu ce ga ƙur'ani ya ce kaza sunna ta ce kaza to ai idan mutum bai fahimta ba mafi kyau kawai sai ya haƙura ya kama asalin ko ba ka bane amma in baka fahimta ba kuma za bai hana ka tambayi malamai ba domin Allah ya ce fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun sannan gaba na biyu shine sunna tana bayani ne kuma tana dabbaka aikin Qur'anin a aikace Allah bana gaba shine Qur'ani shine dustur dustur shine constitution ƙur'ani shi ne constitution na ainihin wato shari'ar musulunci sunna kuma sharhi ne a aikace na wannan constitution ɗin ya ke ce constitution da wasa kundi ko dokoki waya kundi na shari'ar musulunci ƙur'ani shi ne kundin bayanin kundin kuma shi ne sunna sunna ta take bayani sau da aka bai yiwuwa mutum ya fahimci addinin musulunci ingantaccen fahimta ba tare da ya koma zuwa ga ƙur'ani da sunna ba dole sai ya koma an gane wannan ko daga ƙarshe ya koyan wa masu albarka ku sani duk wanda yake son alƙur'ani mana ya kuma ƙur'ani shi kaɗai ba tare da sunna ba to wallahi ya ɓata ya ɓata ba wai zai ɓata ba ne ba ya ɓata ne kawai a ce ne saboda ka kada wani ya zo neman aurenki ya ce miki ai shi qur'ani kawai yake qur'ani yake bi ba sunna wallahi ki tattara kayan ki tsere kawai tattara yana shi yana shi ya tsere kika riga shi da iska ba wanda zaki aura bane wanda zai zo neman auren yake amma shi yana rike qur'ani kadai ne wannan ma ya tattara kayan shi gaba ba shi ake so ba dole sai ya hada qur'ani da sunna duk mutumin da kuma ya rike sunna ita kadai dan ita bai yiwuwa ne ka rike ta kuma sai ka rike qur'ani to in ka rike sunna kuma dole ka rike alqur'ani amma qur'ani shi ba ka rike shi kai ba ka rike sunna ba kuma ka samu nazara ka riga ka fata ina fata an fahimci wannan ita sunna ita ce ruhi wacce take raya alqur'ani a cikin rayuwar mu gaba daya kuma ita ce hanya ta fahimtar abin da Allah ke nufi Allah in yace kaza manufar da Allah ta'ala ke nufi da wannan abin sai mun duba cikin sunna saboda haka lalle mu raya sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin gidajen mu a cikin masallatanmu a wuraren karantarwarmu har ta zamanto cewa ta sa mun zamanto al'umma cikakkiya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake son mu kasance Allah madaukakin sarki nake roƙo ya datar da mu ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi muna addu'a Allah madaukakin sarki ya bai mana Allah madaukakin sarki ya muku albarka Allah ya shirya zuri'a ku Allah ya sanya mu gaba daya cikin intattun bayi a wannan wata mai alfarma Allah ya tsara malaman lafiya Allah madaukakin sarki ya iyayen mu gaba ɗaya da waɗanda suke da haƙƙi a kanmu Allah ya kama da zaman lafiya a wannan ƙasa Allah madaukakin sarki ya zama mana shugabanni na kwarai a wannan ƙasa a zaɓuɓɓuka masu zuwa wasu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam malam muna ya Allah ya saka da alkhairi ah, gaskiya malam ya yi iya kokari kuma ya tattaro tun ya gaba na farko har gaba na ƙarshe shi abubuwan da ya kamata malam ya faɗa mana ya mana bayani a kai muna godiya Allah ya saka da alkhairi ta yi wujila tun daga imam na da darasa mu a tare da mu in muka lura malam ya tattaro su abubuwa ne a ƙoƙarce wasu baya kawo larabci ko ayyukan ko hadisa fasara wani ke yi kawai ta yiwu Allah ya kai mu da mun kamar yadda malam ya faɗa malam ɗan cikin mukaddama wannan na kamata na taɓa yin wannan a wancan kara malam na tare da shi cikin lokacin da sawu a ɗan ƙarfi sauran ɗan sawu da mana akwai kuriciyar bayan da aka samu a ne ba mun daɗe da shi a nan shekara da shekaru yanzu ma kwana na ɗaya malam ban kwana biyu da ba zai kara na kwana ba sai sun gani malam su da haka da har gidaje gidajen mu da yawa gidajen yan uwa ya je ya kwana an ci abinci an yi murmi gaba ɗaya kusan kaman dawowa a kai nan wurin eh kaman dawowa ne ba wai zuwa ne ba to ta yiwu bayan sallah ko bayan azumi mu ƙara nemo malam domin mu ƙara mana fashin baki a wannan maudu'i sai da insha Allah gaskiya dan yana da matuƙar muhimmanci musamman kuma da fara mu kaddima lokacin da ake ciki ne na wannan matsala مسألة شيء وتدلني أنا مسألة أنا بسم الله أنا أنا مسألة قال يا الشواء للي في كل جواب من المشورة عليه أقول الكتاب عليه وما أكتب بعد مالي وما بسيادي باب الإيس إيجابي والذي يفهم أبدا ومن أي شيء أولا قرآن قال يا إذا تتعب المسلم ولا تسيره عن الجحوم للمسلم وما ثم عندما لا يمنى يمنى ولا نحكم مسادة الإسلام صحب عدم الإسلام الإسلام الكبير والمسلم القرآن الذهن والذي يذكر إنما لمن لي بعضهم بيان أفريقين في اليوم ليس يكتب سكرة يسمعون بيان ولكن ما يجب أن يقوى وقوية حديثة مدرسة الله عليه ثم بعد ما لا يعلم بأن جد أبيه في شيء وسوف سوف شيء مسمى أبن حسنان لا أبن حسنان ما له مسلم لأن مسألة تكيس الزواج هو المسلم سيد حسنان لا يفعل عليه فسني بقوة أوكي أول دبا قول أبن يأتي زواج في أحقاء الحسنان يعني أحسن تسمع أنا هو المسلم المسلم إلى أن تعطوا تشبهان إلى أن تعطوا تشبهان amma kuma sai aka gano yana da mashi kunin wannan ya ɗauka mashi ne shi duk ba da aka samu za a ci kuɗin motocin a shi ko ji ba ku gana sa mun ji a ya koyi da mu a ka kuɗin da ake tsayawa ta ne a kan shari'a cewa ba za a yi sa ba za a da sai ya kai sa shi sanadi ya zama a lokacin tsauye ya sa kowane su iyaye da suka bari iyayen ku a kulle مش طيبين في حبيت مش طيبين في حولان الجيل من أكد وأكد الجيل مش وكلا أبي مسلم تستعمل ذلك تلك وين أبو بن رباية من أحيى من الناس من أبو الله عليه وسلم يوسف قال من يسمى الجمال ومكان عن الألوان ثم من الدين الكتوى شيء مكان عن وأن بيض لكن حاولت أن نظر الله عليه وسلم هذا الحمد لله cewa ina Allah ya yi Allah ya hana ko wannan hujja ce na halittar da aka yi na shi kuma yana da wani ne shi kai na da Allah sallallahu alaihi wa sallam maza ga shi shi haka ina haru in ta ta mu ya shi wannan ba bai wace me bai wa sai mishi ne laifin ta bai da kanci ne mishi da ba yadda ne amma yake kuma ne kanci sunan da aka daga ta zo da da ba ana yi ko ba yi yanzu wannan bi ma yana wannan magana sai abin da ka kawo ki ki tsoron Allah ya kira shi wannan wallahi ni na ka samun wannan magana na ka samun kodafi da kana irin wannan kawai da ka zubar da wani abu wai dai kina da a cikin a wata ita kuɗa mata mali ita zagin sa ita kuma ba su da yake tafiya tana ba ki hakuri wannan ba wanda zo ciki ma wai ta ma ƙi hakuri ne an zo ne ana faɗa mun don Allah in ji ba ta hakuri da shi ba da ba bai ba wani aiki kina tsammanin cewa kin fita ne har kika zamo uwar gidan zama mai aiki inda Allah ya ga dama yana iya mai da ke ne aiki akwai wata wasu ke aiki tana aiki na sani ƴaƴan ta guda biyu wani na suna aiki a aiki ko wata ɗaya ba a yi ba suke faɗa da ta ce wallahi wallahi malam shekara biyar da ya gabata ina da mai aiki a gida shekara biyar da ya gabata tana da mai aiki a gidansa ƴar ta tsanani tana da mai aiki ta akwai masu yin mata masu masu yin masu masuwanci wannan abin da ke faruwa na kidnapping an zo an yi da ake an kwashe dukiyar sannan kuma daga baya an kashe mijin an watsa garin sun watsu yanzu ka fito ka zuwa Ya ce ko tana aiki kuma wallahi idan ta gama ta kafin cewa haka na fi in za ga ƴaƴan ta haka na akwai yadda da ba su shekarar goma sha biyar kusan shida na shi wannan ba za a bata aula ka ba na ɗauko yarinya na shi wata daga cikin bayan Allah da na san muna tare da su za su yi ce kungo yarinyar nan inji sai da zai waya da ɗan uwan baban yanzu wani ma yana lera kuma ya ce wallahi ya ce amma ba ni suka iya babu garin babu komai ba su komai na kai ta gida na shi ne ta ta rinka yin baki aiki ta ka a makaranta aka sa ta a makaranta zan ci gaba da aiki wallahi sai ta je yanzu daga yayin nan ni kana na ji sha'awan ganin nan saboda ta fito da baki ɗaya abin da ya kamata a samu na kamalin da ya bayyana amma shekara biyar suna da masu yanki da guga ajiya ina da yanki da guga yanzu ko ina da mai aiki ko ba ki san da zaki zama ba ki jima ma ta darajar ka tunda ga dai baiwar Allah ta samu aiki saboda mali ke ne aiki ba kishi kishi da aiki muna fata Allah ya ba mu yau Allah ya saka da alheri kuma malama muna godiya Allah ya saka miki da alheri domin ta kawo mana kai malama muna godiya da saka da alheri nawa kenan malama Allah ya saka miki da alheri nawa malama Allah ya saka miki da alheri nawa malama Allah ya saka miki da alheri kai ma malama ta kama da alheri nawa ne shi kusa kuma ba ai alheri ko bai ba ba zakara ke zan kaza ba cewa kaza ce za zakara to da ba malam ya mana addu'a ya rufe da addu'a insha Allah ranar asabar mai zuwa ta biyu wata ramadan wanda ke zai da aka saka ga wata mana da ɗaya daga cikin malaman mu shi ma dai shi ma dai cikin bijimin malaman mu ne a cikin da kuma kuma cikin ballawa ba shi ma ya zuwa na yanzu wanda kusan da shi kuma shi ne cikin imam عبد الشيخ أطلع مظلومي الشيخ أطلع كلي لكي عندهم أجل كما قال الإمام نافع أبو بكر سالم وأن دوقوانا لنا نجد كذا مقوى إن شاء الله تعالى لكم في القرآن أكبر من الله على رجال إذا بدأ هذا وفيه يتابع ما شيء الأعمال القلوب wannan kwamfutan da ya sai maka kusan na shirya saboda kullum ana buɗa ta domin ayyukan zuciya wani abu ne da suke da yawan buɗe an gane ke ku to shi ne insha Allah wata da shi Allah kan ranar saboda Allah ya yi ina ƙara mai tawa ƙarfi shara ta fara da su da uwa mu rika halin da a fara da ƙarfi shara zuwa ƙarfi goma da na daidai idan ba kun ba da muke shi ya zo za a daina kwanci da mu a yi wa'azi da ya kasu goma da rabi zuwa sha a ɗaya da rabi in akwai tambayoyi a yi amfani da mutuntun in babu mu ba shi dama ya ci yin kuɗi da baki ko zuwa sha biyu muna fatan Allah ya nufa albarka ya mana albarka da lafiya farka da kai kuma na ga Allah ya mai da malam da lafiya da bismillah وعلى اله وصحبه adalci san kashi da ya haka ta ce mu bakin kan hadisin manzo ta gyara ne ba gaskiya amma sai yana so ya gaya ka gani kuma wai so mu akwai shi yana so a ɗauki nashi fasarin nashi bayanin amma mu wai na maza Allah sallallahu alaihi ta haɗa mu gaba ɗaya kamar yadda malam ya yi shimfiɗa da kuma ɗaya cikin yiwu wani tsanani da zalunci a ke ciki. Allah ta'ala ya kama mana ya ba mu ikon ganewa ya ba mu ikon tafiya a kan daidai. Muna kuma Allah ta'ala ya saka mana da alkai da ahalin da gabaki ɗaya shi ne kan iya zo da ƙasar lafiya. Ya zo yin Allah ta'ala ya taimake su ya ba su hikima wurin ceton wannan al'umma da ɗauka kan mafarki na daidai na gaskiya Allah waɗanda suke cikin halin ibtilafi a garuruwa daban-daban Allah muna roƙonka Allah ta'ala ka yaye musu Allah ka yaye mana kuma Allah ka kare mu Allah ka zaunar da mu lafiya waɗanda suke farautan al'umma